dirka yanzu yanzu an samu nasarar tafke wani dan ta'adda da yake mata wato wayo yana sanar da su kamar da kalla a cikin wannan bidiyo inda yake bayyana musu a matsayin cewa shi boka ne yana ba su wato asira asire da kuma magunguna wanda wannan dalili yasa yake wajen yan mata da kuma matan aure na aikata aikin alfasha da su wa iyazu billahi kamar yadda a yanzu za mu sako muku cikakken wannan bidiyo inda aka samu nasarar tabke shi a jihar Kano din kanda kowa ya sani cewa irin waɗannan mutane ne suna amfani da kuma mata da matan aure kamar yadda kalla a cikin wannan bidiyo abin ban takaici da ban haushin shine wannan mutum ba ya kasance dattijo ne kuma tsoho ne ba yaro ba ne amma yake aikata irin wannan mummunan ɗabi'a da kuma mummunan aika-aika wanda mata suke zuwa gurinsa a matsayin wanda zai taimake su ya ba su magani ta bangaren kishiyo ko kuma mazajensu ko kuma neman rayuwa amma yake amfani da wannan dama yana yin zina da matan aure da kuma 'yan mata da mazaura kamar zau kalla a cikin wannan bidiyo inda a yanzu kaka kiran da na 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya samu nasarar cafke wannan tsoho kamar yadda yanzu aka kamo shi za a yanke masa hukunci daidai daidai doka ta tanada kowa dai ya sani cewa irin waɗannan mutane da suke ikirarin su bokaye ne sun daɗe suna cutar mata da kuma ƙananan yara kamar yadda muke ɗauke da cikakken wannan bidiyon inda a yanzu za mu sako muku shi dama hausawa sun faɗa biyo wato zuciya dole ne fa ta ɓaci domin ko kwaɗayi sa dai wahala za a sha su dai mata sun kasance wasu daga cikin masu a cikin halitta masu kananan kwakwalwa wanda suna bibiyar irin waɗannan mutane ne domin suna ganin cewa za su iya wato ka musu ci gaba a rayuwa ko kuma mallake maza ko kuma kora kishiya kamar yadda a yanzu hakan take faruwa wanda yake aikata mummunan aika-aika da waɗannan mata musamman ma matan aure wanda hakan bai dace ba kowa ya sani cewa zina dai mummunan ɗabi'a ce ga wanda ma ba su da aure ko kuma zaura ko ƙananan yara ina ga kuma wanda suke da nauyin aure a kansu suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda wannan tsoho ya cika azalimi kuma mara imani kamar yadda yanzu za mu saka muku cikakken wannan bidiyo kafin mu kai su kuma muku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangula mana subscribing ba ku daure ku dangula mana subscribing kamar haka ga mai karar sanarwa domin ku haka shine ke bamu damar sanar da ku da zarar ɗora sababbin bidiyon a wannan cewa ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kallaci wannan bidiyo ku daure ku share ɗinsa domin 'yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma na comment a sashen mana kuma don mu tabbatar da ra'ayinku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla jama'a assalamu alaikum sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a nan nan sannan jihar Kano wannan mutum da kuke gani boka ne wanda ubangiji Allah ya bamu nasarar kamo shi akwai korafi da muka samu daga wata baiwar Allah akan cewa wasu 'yan mata da wasu samari sun yaudare ta sun kai ta wurin shi a ƙauye wanda da ta je ya yi abin da ya yi da ita sannan kuma tana tunanin ya ɗebi wasu abubuwa na jikinta wanda ta tsorata tana ganin cewa za a je a yi asiri ne na kuɗi da abin da aka ɗauka a jikinta wanda yanzu haka an kwantar da ita asibiti domin a duba lafiyarta to mun samu wannan ƙorafi a gare ta wanda ya nuna mana cewa daga bincike shi wannan mutum akwai matasa guda biyu ga sunan 'yan jami'a ne suna karatu a jami'a sun zo wajensa domin ya taimaka musu a karatu ya ce musu yi wannan ba zai yi ba sai an samu faran mace an kawo masa faratas wanda suka yi kokari suka nemo 'yan mata guda biyu suka kawo su wanda da aka kawo masa waɗannan 'yan mata ya ce sam waɗannan ba su yi ba wai suna bilicin. wannan ce ta sa suka je suka ɗauko waccan tare da su waɗannan mazan da mata aka je aka nemo wata wata ƙawarsu fara wanda suka kawo ta ya zo ya yi abin da ya yi da ita wanda kuma yanzu haka tana nan ba lafiya amma dai gashi za ku ji daga bakinsa tashi tsaye malam to me sunanka sunana dahiru ban ji ba isa dahiru ɗahiru shekarun ka nawa na hamsin shekara nawa kace shekara hamsin a ina kake da zama a rikada ina kenan rikada mu to ga ka ban fai me ya faru abin da ya faru zakari da shi da abokinsa sun zo neman za su yi jarabawa a jami'a suke neman kokari na wannan samun nasarar su ta makaranta to daga nan shi ne musu bayani cewa za su zo da mace fara ke nan suka zo da wa'annan yara guda biyu ina ina ina waɗanda suka fara zuwa na kayan makaranta ga su nan su ne waɗannan to ina jin ka to shi nan suka zo da waɗancan guda biyu waɗancan eh, waɗannan matan to ina sauraron ka bayani suna bilicin eh da aka su je su sako ne suka je suka sako wacce maryam daga nan da suka zo kuma na yi amfani da ita na shafi abin da ɗin ta ne ba ka haɗa abubuwan da shi ba amma haɗa ba da ba haɗa ba ba haɗa ba domin su za su je su haɗa daga ƙarshe kuma ta yi ta jima ta ce ita sai a biya ta kuɗinta da aka zo ake wannan abu ba za ta kuma amince ba wannan shi ne abin da aka yi to me yasa ka nemi a kawo faran mace saboda shi alakanin da haka ake haɗa su hmm, kala kala ne lakanin kala kala ne a to a takaice irin waɗannan mata da ake kawo maka ka yi amfani da su ya kai kamar sau nawa sau hudu na'am sau hudu to yan ina da yan ina da yan ina ne eh, wasu ba yan nan ma ƙasar ba ne ba yan nan ƙasar ba ne gaskiya guda biyu daga ciki daga neja suke guda ɗaya kuma ita kuma daga magunga take ita wani duk sauran ba nan bane ita ce kawai 'yan nan to yanzu ya kake ji a ranka ba na jin daɗi na ba na jin daɗi an taɓa kama ka da wannan abin da kake yi Shekarar ka nawa kana yi shekara ta na biyar to yanzu akwai wata nadama ne na yi nadama sosai hmm? na yi nadama kuma ina fatan da wannan shi ma Allah ya sa kai to alhamdulillahi yanzu dai nan kuna ganin sa a babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp sabaila shaibu duka fsi wanda al'ummar wannan jihar suka yi masa lakabi da gari na kowa ya sa an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka wanda yanzu haka an fara fada da bincike to wannan ya zama matashiya ga ɗalibai 'yan makaranta wanda suke so suna cin jarabawa wato masu zuwa gurin irin waɗannan bokaye ku sani cewa in ka je ka gurin boka to ko me ma zai iya sa ka yi wanda kuma mafi yawanci ma kai gaba ɗaya ma abin da suke yi ƙarya ce ka tsaya kai karatu Allah ya bada sa'a su kuma irin waɗannan 'yan matan da ake ɗebo su to su ma a kula sosai a kiyaye mu kuma ba za mu bari ba za mu ci gaba da aiki ba daga kafa duk wanda bai ce wai al'umma ba za su zauna lafiya ba to ko shakka babu ba za mu bar shi ya zauna lafiya ba wannan ma za mu binciken da ya kamata magurfanar a gaban kotu domin a musu hukunci saboda haka al'umma a kula al'umma a kiyaye sannan masu zuwa gurin bokaye da sunan neman magani mafi yawanci irin waɗannan abubuwan ake abubuwa ne marasa kyau kai daga jima ka san an ce kwakwalwa ba za ta ɗauka ba ka ji an ce wai an kawo 'yan mata wai a'a nan bleaching suke sai an kawo masa farakar to dai Allah ya kiyaye Allah ya kare gaba wanda za su shirya a cikin su ubangiji Allah shiryar da su To, kamar dai yadda kuka saurara daga bakin kaka kiran da na 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa idan kunni ya ji jiki ya tsira mata masu bin bokaye da kuma malaman tsabu sai fa ku kiyaye domin ku a ƙarshe dai kar a je garin neman gira a rasa ido kamar yadda hakan ce ta faru da waɗannan mata na mummunan aika-aikan da wannan tsoho kuma boka ya yi musu na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kare musu kuma Allah shirye su mun gode da sauraron shirin mu ko ta lafiya